Karfe biyar da minti talatin a doso maraɗi zandar da difa sashen hausa na studio kalangu ya soma gabatar da labarai daga nan ya mai masu raro asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa ɗaliban jami'in Yamai da Zandar sun yi zanga-zanga a yau. Alhazan Nijar na ci gaba da dawowa gida bayan sun kammala ayyukan hashe inda ake inda a yau ake jiran isowar wasu alhazan a cikin wani jirgi na musamman. A rahoton musamman muna dauke da ƙarin bayani akan tsadar kuɗin sadakin aure a jihar Agadez. Ɗaliban jami'ar Yamai sun tada jojin wuya a yau inda da sanyin safiya suka datse dukkan hanyoyin da ke zuwa jami'ar. Mataimakin sakatare janaral na ƙungiyar Yenun Tsalha Kalla ya bayyana cewa ɗaliban na bukata ne hukumomi su kyautata musu yanayin rayuwa da na karatu. don saboda mu nuna bakin cikin mu bisa kan yadda ɗalibai ake wulakantar da su a wannan jami'a ta birnin Yamai. In kuka ɗoka lalle wannan shugabanni sun ɗauki niyya ba za su samu su dawo bisa kan hanya madaidaiciya ba shi kuma mu ɗaliban jami'ar abdu muni mun sha jaddada ma wannan shugabanni bisa kan irin yadda matsala ta yi tsamari a wannan jami'ar abu Mummuni musamman in kuka ɗauki a yau matsala ta harkokin kuɗaɗe kuɗaɗe na ɗalibai wanda ya kamata a ce an biya yau wata shidda ba a biya su wannan kuɗaɗe ba alawus wanda ake ce ma burs na biyu muka ce ba za mu yarda ba mu koma karatu kuma babu ɗakunan karatu inda za a zo a ɗauki karatu wa'ansu ɗalibai sun koma kamar kadangaru sai sun laƙe ga tagogi su ɗauki karatu Bayan wani zaman taro da suka gudanar ɗaliban jami'ar Zandar sun fito yau domin nuna baƙin cikinsu dangane da rashin biyan su alawus da ake kira Ed Social, inda suka datse hanya mai fitowa daga tsakiyar gari zuwa matatar man fetur Suras na tsawon awa ɗaya. Adam Ali shine sakataren janar na ƙungiyar ɗaliban jami'ar Zandar, ya yi wa wakilinmu Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani. Dangance da yanayin lattin biyan mu ɗan alawus da ake baiwa ɗaliban jami'a, mun yi la'akari hukumomi ba su da wata hujja da ke bayyana dalilin lattin da ake samu. Inda an samu lattin a cikin wasu jami'o'i kamar jami'ar Yamai Tawa Maraɗi da nan Zandar. Sai dai mun ga an fara biya a jami'ar Tawa, sannan suka tsallaka suna biya a jami'ar Yamai. Don haka muka gani suna wasa da hankalinmu, mu ma muka ɗauki ɗauki mataki don haka ne muka datse wannan hanya da ke zuwa Soras kuma wannan su mataɓi ne. A wani matakin share fagen so makaratu a shekarar 2017-2018 a cikin makarantun lise a ranar 18 ga watan Satumba na 2017, shugabannin kungiyar iyayen ɗalibai na Nijar sun kaddamar da tattaunawa da ɓangarorin masu ruwa da tsaki a fannin ilimi. domin nazari akan matsalolin da ilmin ke fuskanta da zumar samo hanyoyin magance su. Wai Salaman Ransaratan mataimakin shugaban kungiyar iyayen ɗaliban ya yi wa Bilkisu Hamidu ƙarin bayani ta wayar tarho. Jiya ma mun halartu da section college lycée ta Nyame sun kawo kukansu yanzu muna bisa hanya mu zamana tare da su da bangaren gwamnati direction regional de l'enseignement secondaire mu gan tsakanin mu da gouverneur na nyame abin da ya kamata kowa ya yi kowa ya amince da shi dan mu samu shekara wanda ya yi wanda ya huce kuma mun ga lalle yara su da kansu da gwamnati kowa ya ba mu hanya da cewa lalle in mun zamana tare bisa tabul guda ana iya a samu a sasanta tunda duka abubuwan da wanda sun ka tambaye abin da wanda ya kamata a yi musu don su jin daɗi rayuwarsu cikin harkan karatu. Bayan sun kammala aikin hajji na da sha 2017, alhazan Nijar suna ta dawowa gida. A yau jirgin farko na musamman zai ɗago daga ƙasar Saudiya. Mustapha Kadi mamba a kwamitin kula da tsara aikin haji ya bayyana cewa a halin da ake ciki alhazai 560 na Nijar suna jiran jirgi a hilin saukar jiragen sama na Jidda a hirashi da mutar Muhammadu ta wayar tarho. wadda aka yi shirye-shiryen a yanzu zancen da nake muku ga muhilin jirgin jadda muna nan muna jiran jirgi ya sauka idan ya sauka tun da duk alhazai an kawo su a nan hilin jirgin waɗansu sun yi awa uku yanzu waɗansu amma sun kai awa hudu ko zuwa awa biyar kowa ya aula kayan shi kowa ya zo a shirye a hau jirgi wato cikin tsarin da aka yi mutum ɗari biyar da cikin jirgi wannan zai ɗauka wato akwai alhazan gurf gonferai kuma akwai alhazan gurf bada bisa tsarin da aka yi wato karhe biyar da minti na na langa saudiya ne jirgin zai tashi tashi goma sha tara aka yi tsari shi za su yi ko a nan wato a birnin jadda kuma in muna da lahiya tun daga ranar yau cewa da goma sha uku zuwa ashirin da bakwai cikin wannan wata za a zirga-zirga sahiya da maraice dare da rana Metar Gyallo Halima ita ce sabuwar wakiliyar lauyoyin Nijar a kotun tsarin mulki ta ƙasa. A shi ne ƙungiyar lauyoyi ta zaɓe ta da kuri'u saba'in da shidda a gaban abokin takararta Metar Kwando Umaru wanda ya samu kuri'u hamsin da shidda wato a zagaye na biyu na zaɓen. ta hakan ta maye gurbin marigayi Metar Kadar Shebu a matsayin mai bada shawara a kotun tsarin mulkin. Prefen Iferuwan ya mika wa gwamnan jihar Agadez wasu makamman yaƙi guda uku ƙirar aka karanset. Makasudin hakan shine yaƙi da rashin tsaro da ake fama da shi a wannan yanki. Mukin mika waɗannan makamai ya gudana jiya a ma'aikatar gwamnan wato jihar Agadez. Prefe Agali Amani Al-Mustapha ya yi wa wakilin Musa Maman ƙarin bayani. da taimakon 'yan uwan mutane da mutane da kansu da sarakinsu su ne sun ka kama ma gwamnati don ka prefe da sauransu mun ka samu mun ka amso wannan bindigogi eh, mun ka kai ga yarda mu samu yarda masu rike da su har su amince da su mai da mana su ta a samu zaman lahiya da kwanciyar hankali idan ka gane eh, bindiga ta aka karamset guda ma bala'in da za ta yi yawa ballantana guda uku eh, kamo su daga hannu wanda bai san darajar mutum ba ko da yake yaro ko wani kamar cin shi eh, matsala ce idan an barta bannar da za ta yi da yawa ce soji mu ba su iya su kamo su saboda sai sun san mutumin da ke rike da bindiga eh, ba ka san shi ba ba ka iya su bindiga da shi kuma ba ka da labari ko yana da ta ko bai da ita da wuya ne don shi yasa sai da hadin al'umma duka cibiyar kiwon lafiya ta da kwaro a jihar maradi na fama da karancin jini saboda haka shugabannin wannan cibiya suka yi kira da a kawo musu agaji mata masu shina biyu su ne suka fi zama cikin haɗari a cikin wannan hali mamudu mai fada jami'in sadarwa a cibiyar kiwon lafiyar ta da kwaro ya yi wa wakilinmu adamu umaru ƙarin haske CIC 25 suke kawo 'yan malatin sunan likita da kwaro kamar mace mai ciki an turo daga CIC kin nan aka ce ta zo nan likita babba za a mata hoshi sai zama to wani rike da suke zuwa yawanci tsayi ne aka zo nan gurin da su za a yi hoshi kuma kusan dole hoshi sai an yi ba da jini an ce a bada jini sai ka aski tsohuwa ce tsohuwa ba ya ɗaukar jinin ta in an tambaye tsohuwa a je a neman masu ƙarfi wanda za a ɗebi jinin sai su ce a su ne su suke sai dai amma in ana yi samun musu jini su saye samun musu saye to nan wake da jini shi saye sai dai a mutan bayanan masallaci wanda Allah ya ga annabi ya taimaka ya bada da jinin nan wani bi ana samu wani bi ba a samu dan shi ne sa muke kira ga wannan mata masu cikunan sun za a rako su ta Allah ya kokari a rako su tare da mata masu ƙarfi wanda zai zama to in an ce ma jini kuma wa ɗiba ga macen ba ana yi ɗiba ga namiji tsafe masu hannu a harkar tafiyar bakin haure 225 na departament ɗin arlington ne suka ajiye takardunsu a hukumar karfafa zaman lafiya domin neman tallafin kudade bayan wani zaman taro a ranar litinin da ta gabata kwamitin da ke kula da wannan sha'ani ya tantance takardu ashirin waɗanda suka yi takarar neman miliyan hamsin da bakwai da sunan dukkan departama ɗin arlit hassan hamani shine shugaban kwamitin ya kuma yi wa usman umaru ƙarin haske aka samu dosiye 133 wanda komansa ya yi daidai 122 su ne wanda aka zubda to sai zamanto notasiyon kin a bisa buwan hamsin ne ake yi sai aka samu 107 wanda sun samu abin da ake ce ma daga muwayan abin da ya sama kenan a hamsin muwayan rabi kenan wanda ya samu puwan 25 zuwa sama yanzu kuma wannan 26 su suna ƙasa da 25 wannan projen biyu ne sun zo da envelope ta miliyan 57 Fasiras suka ɗauki miliyan 32 da jika 531 asu authorities a suka ɗauki miliyan 23 da jika 411 da rabi A Mauritania ne ake bikin kaddamar da taron da ake kira Redance Niger a ma'aikatar ministan bunƙasa al'adu a nan Yamai. A bana kamfanoni goma ne ke halartar wannan biki. Wannan bikin mai suna Redance Niger biki ne na kirkire na kan hanyoyi da zai mai da hankali a kan kaddamar da wasu ababe kamar zane-zane da kuma rawar zamani. In ji mai shirya wannan biki Mamman Sani Musa a zantawar shi da Yallo Maryama Kenda. La particularité, c'est un festival qui sort. Bambancin wasar da saura shine wasa ce da ta fito daga tsarin da aka fi sani wato na dakunan raye-raye ko kuma na wasanni. Dalilin haka aka bukaci yin su a bainar jama'a kamar a kasuwanni mahaɗar hanyoyi domin kusanto jama'a. Rawar zamani domin fahimtar ta wajibi ne a halarci taruka da muhawara da dai wasanni. Bangare mafi mahimmanci na rawar zamani shine bangaren nuna shawa, bangaren ji a jiki, abubuwa na farin ciki aiki da ke bayyana ratsa jiki domin ba da dama ga fahimtar 'yan kallo ni ina bayyana kila wani hauka wani mutum zai ganin wata bayyana ta juriya wannan shine arzikin shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da minti arba'in yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Aure wanda shine tushen duk wata al'umma ana yin sa a cikin al'ummar musulmi domin halatta zuri'a. Yana da muhimmanci sosai kuma inci ne ga duk dan adam na ya girka iyali. Sai dai tsadar kudaden sadaki a Agadas na kasancewa wata babbar matsala ga matasa. Wakilinmu Anise Karim ya haɗa mana rahoto akan wannan sha'ani ga Muhammadu ke da fassara. na Dangote. Tsadar kuɗin sadaki a Agades yana tayar wa matasa hankali da ke shirin yin aure domin girka iyali. Wasu daga cikinsu suna ganin kuɗin sadaki sun yi tsada. Abin yana tayar mana da hankali ni shekara na 25. Idan ina son in yi aure sai na tanadi wajen miliyon ɗaya. A gaskiya ya kamata iyaye su dubi lamarin. Ni yanzu ina da shekaru 27. Ganin yadda yanayin rayuwa yake gudana a na Agades abin akwai matsala ballantana ma idan yarinya tana da kyau Surutu si la femme est belle a cewar iyayen 'yan mata tsadar kuɗin sadaki yana da nasaba ne da yanayin tsadar rayuwa da ake ciki gani yadda kayan ɗaki suke da tsada dole ne aure ya yi tsada gado kaɗai jika ɗari biyar zuwa jika ɗari takwas haba sadaki bai da tsada sai dai kawai idan mutum bai da hali ina ganin ba matsala ne ba tsadar sadaki te dirot Shin ko miye musulunci yake cewa a game da sadaki? Husaini na Madina wani malamin addinin musulunci ne. Musulunci bai tsayar da iyakacin sadaki ba, illa halin mutum daga jika goma har zuwa miliyar ɗaya ba laifi ne ba. Annabi yana cewa duka auren da sadaki bai yi tsada ba to ya fi albarka. Sannan kuma kuɗin sadaki ba a saka su cikin hidimar aure. Wannan kuɗin sadakin ana damƙawa matar su ne, kuma mijin ya kamata ya tallafa mata domin gudanar da waɗannan al'amura. A cewar sarakunan gargajiya, saurayi da budurwa ne suke tsayar da kuɗin sadakin sai su shaida wa iyayensu. A wani karo ba ma iyayen yarinya ne suke tsayar da sadakin ba, saurayi ne da yarinya suke fahimtar junansu, amma idan ba haka ba, sadaki bai wuce jika hamsin zuwa jika ɗari ba. Don haka muna jan hankalin iyaye su rinka rinka yin tal'akari da halin angon. Duka da haka wasu matasan su da kansu ne suke ɗauka niyyar bayar da kyauta ta fitar hankali abin da yake zama matsala ga wasu masu ɗan ƙaramin ƙarfi. Madalla masu ranar ƙarshen labarin namu kenan na madacin yau zan burku da Musa Hassan ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci baya da haka akwai labaru da harshen faransanci sai kuma shirin muhawarar studio kalangu ko kuma forum studio kalangu da harshen faransanci a huta lahiya. Studio kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba casa'in da biyar da dugu ɗaya gajeren zango. ¡Gracias!